Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke yi a cikin shirin, a wannan makon za mu kawo muku bayanai ne kan cutar shawara da kuma zazzabin lasa. Cutar shawara da ake kira da yellow fever a turance na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a wannan shekarar cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matuƙar inganci da kuma sauƙi. Dr. Maryam Ahmad al Al-Mustafa ta yi mana ƙarin bayani game da cutar. Yellow fever cuta ne da yake cikin cututtukar da muke ce musu viral hemorrhagic fever. Ma'ana, in cutar ta ci mutum za ta iya sa mutum ya rika zubar da jini ko ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta wani waje daban. Misalin wasu cututtukar da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su Ebola, su Lassa fever, su dan gifi ba da wasu abubuwan kuma abubuwa daban-daban ne suke jawo su amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum ciwon shawara infection ne wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection kamar su bacteria da su viruses da su fungi da su protozoa da kuma su parasites to shi yellow fever din cuta ne da viruses suke jawowa wato shi karin kanshi virus shi kuma virus din ana ɗauka daga cizon sauro ne idan sauro ya ciza dabba dabba mai shi kamar biri zai iya ɗaukar cutar to idan ya ɗauki cutar duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya ba shi ciwon shawara ɗin. So yanayin yadda ake samun yellow fever kamar yanayin yadda ake ɗaukan malaria ne. Bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara wato yellow fever daban yake da sauran da yake jawo malaria kaman a ce bature ne da balarabe so sauran ma kala-kala ne wato species species ne species ɗin da yake jawo yellow fever ana ce musu Aedes aegypti species ɗin da yake jawo malaria kuma ana ce musu anopheles species Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku yanayin yadda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne. Ya kamata mutane su san cewa yellow fever wato cutar shawara ba cutar da ake ɗauka ta mu'amala da mutum mai shi ba ne. Ma'ana in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi ɗaya ko kuma mutum ya maka shawa a fuska ba wai za ka ɗauki cutar ba ne ba a bayarwa directly from person to person. Wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba. Sai an samu sauro a tsakani. Yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana uku zuwa bayan kwana shida bayan cizon sauro din. In mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara zai iya jawo mishi ɗan zazzaɓi, mutum ya ji ya gaji, mutum ya fara jin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai mutum ya fara amai. To yawanci mutane da yawa fa cutar yakan tsaya musu a haka, wato jikinsu yana iya maganin cutar amma a mutane kaɗan zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi-organ dysfunction wato wannan shine organs ɗin mutum su fara mutuwa. na farko zai iya taɓa hantan mutum ya jawo mishi jaundice in fact inda aka samu sunan kenan masu yellow fever wato idan mutum yana da shi ya taɓa liver shi wato hantan shi zai iya developing jaundice sai a ga mutum ya fara zama yellow idanuwan shi sun fara komawa yellow wato kalan ɗaurawa zai iya taɓa wa mutum koda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure wato kodan mutum su daina aiki har mutum ya iya buƙatar dialysis zai iya sa mutum ya fara bleeding wato jini ya fara fitowa ta baki ta hanci mutum ya fara tarin jini ko ya fara aman jini ko ya fara haɓo ko ya fara fitsari ko kashin jini ko kuma fatan mutum ya fara canja kala saboda jinin da ke zuba ƙarƙashin fata sannan in ya gama yin tsanani zai iya jawo mutum koma wato a ce mutum ya zama vegetable kenan sannan zai iya kashe mutum idan cutar ya yi tsanani babbar wanda suka fi kama wannan cutar su ne wanda ba a musu rigakafin yellow fever ba sannan matafiyi wanda ya bar inda yake inda ba yellow fever ya dauki kafa ya tafiya ya zo inda ake cewa endemic area wato inda ana da yellow fever dama throughout the year waɗannan su ne suka fi kamuwa da ciwon yellow fever wato ciwon shawara Ƙungiyar Lafiya na Duniya wato World Health Organization sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu wato jikinsu yakan yi fada da wannan ciwon amma a kaɗan ɗinsu ba su ba da percentages ba amma suka ce a mutane kaɗan sukan kamu da tsananin cuta wato cutar ta kan ci jikinsu sosai kuma mutane suka ɗauki cuta mai tsanani about 20 50 of them wato rabinsu za su iya mutuwa ma a kwana goma da ɗaukan cuta. Idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya ɗan yi kore haka sai a ce shawara ne shin a cutar shawara na da alaƙa da wannan koren jijiya? <laughs> wannan ba gaskiya ba ne dama a kowane mutum jijiyoyi sukan nuna ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske jijiyoyi sukan nuna amma da ke mutane masu haske ko turawa fatar su tana da haske ana iya ganin kalan so ba wai jijiyan bane kore kuma ba wai jinin bane kore muna ganin shi kone ne saboda yadda wuta wato light yake reflecting daga jikin skin din duka physics ne hakan is normal kuma ba abin da ya haɗa hakan da ciwon shawara <laughs> wato yellow fever duka dai mun san prevention is better than cure ya fi ka kare kanka akan a barka ka je kana neman magani akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata tara ne to sai jariri ya wuce wata tara ake iya bashi wannan rigakafin kuma in aka bayar ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum akwai bustan da ake iya bayarwa kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya wato world health organization sun ce shi wannan bustan ma ba dole sai an yi shi ba in dai aka yi wa mutum kafin ya lofi ba yana kare shi na biyu yadda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne. Talin yadda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa idan mutum yana da siranda wanda ake barin ruwa yana dadewa shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya duk dai yanda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zaune ba a so domin duk anan sauran suke saka kwansu su ta hayayyafa hanya na ƙarshe inda mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis wato wannan shine yanzu zaka kare kanka daga cizon sauro ɗaya daga ciki shine mutane suna bacci a cikin mosquito net idan mutane za su kwanta su rinka filitin ɗaki za su iya using insecticide outside ko mosquito coil mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga da dogon wando especially idan za su fita da daddare sannan banda sa baƙaƙen kaya cikin dare. To madalla likita da wannan bayani kan cutar shawara wato yellow fever. Zazzabin lasa ciwo ne da ke da saurin yaduwa wanda beran lasa ke haddasawa yakan galabaitar da mai dauke da cutar a wasu lokutan yakan kai ga rasa rai har ila yau an samu bullarta a Najeriya, inda ta yi sanadiyar rayuka a wasu sassan ƙasar. Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana ƙarin bayani game da cutar. Zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral eh, fevers, wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini. Kuma ƙwayar cutar eh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai ɗan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu. wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin a ma'aunin celsius yakan iya kai wajen 39 abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. Me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta? To waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a ci a wani ɓera. Ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida yawanci ɓeran daji ne. Ah, yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai ah, multimamet sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ga idan kina tafiya a kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da yasa kenan sai bayar nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu berayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin ɗan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarin su ya zo ya haɗu da wani sanadi na abincin ɗan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma ɗan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yaɗu kenan ta wannan hanya. Shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu? A takan ɗan rayu na ɗan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da sauƙin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta ta kan iya daukar lokaci ba ta nuna ba wasu tana iya nunawa cikin dan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma ta kan iya kai har sati uku ba ta nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a to shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita duk ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta saboda haka zai iya misali amfani da ban daki ya taba handle din mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba sai ya kasance an yada ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya to a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba kwana-kwanan nan zake ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. da fatan za a amfana da abin da aka ji a cikin shirin a madadin likitocin da kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri mu huta lafiya a sai